أعوذ بالله من الشيطان dukan yabo sun tabbata ga Allah mai afuwa da yawan gafara mabuwayin sarki mai rinjaye mai jujjuya nau'ikan kaddara domin ya ware mutanen kirki daga mutanen banza shi ne ya baiwa bayansa ni'ima wadda take mai tarin yawa da alkhairai masu yawa amma akan iya samun ɓangare na masifa da jarraba su shafi wannan ni'imar saboda wasu hikimomi na Allah da kuma maslahohi masu girma. Ina shaidawa babu abin bautawa bisa cancanta sai Allah shi kaɗai masanin sirrika kuma mai jujjuya al'amura a cikin dare da rana. Sannan ina shaidawa annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam bawansa ne kuma ɗan aikensa ne wanda yake zaɓaɓɓe a wurinsa. Allah subhanahu wa ta'ala yana mana bayani dangane da siffarsa yake cewa, Hakika manzo ya zo muku daga cikinku, duk abin da zai muku nauyi yana damunsa, sannan mai kwaɗayin alkhairi ne a gare ku, dangane da muminai mai tausayi ne kuma mai jin ƙai. Tsila da aminci su ƙara tabbata a gare shi da iyalansa da sahabbansa da mabiyansa zaɓaɓɓu waɗanda suka buga mafi kyawun misali wurin shimfiɗa alkhairi da yaɗa gaskiya sai suka kasance mafiya fallar mutane na gari. Bayan haka, ya ku musulmai, ina yi muku wasiya da ku ji tsoron Allah, irin wasiyar da aka yi wasici da ita ga mutanen farko da kuma na ƙarshe, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Lalle mun yi wasiya ga waɗanda aka ba su littafi gabaninka da kuma ku da ku ji tsoron Allah kuma idan kuka kafirce lalle abubuwan da ke cikin sammai da abubuwan da ke cikin ƙasai na Allah subhanahu wata'ala ne sannan Allah subhanahu wata'ala mawadaci ne kuma Allah subhanahu wata'ala abin yabo ne ta hanyar tsoron Allah ne alkhairai suke sauka sannan masifu ababen ƙi suke nesa da mutane. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa, lalle duk wanda ya ji tsoron Allah zai sanya sauƙi, zai sanya masa sauƙi a cikin al'amarinsa. Tsoron Allah yana kasancewa ne cikin ƙoƙarin yi wa Allah subhanahu wa ta'ala biyayya da kuma kamewa daga laifuka da saɓon Allah. Mafi girman siffar taƙawa shi ne kaɗaita Allah subhanahu wa ta'ala cikin bauta da yadda mutum ba zai yi sallah ba sai ga Allah subhanahu wa ta'ala, ba zai kira kowa ba sai Allah, sannan ba zai bauta wa kowa ba sai Allah ta hanyar gabatar da yanka ko bakance ko waninsa. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa, Ya ku mutane, ku bauta wa Ubangijinku wanda ya halicce ku kuma ya halicci waɗanda suke gabaninku, ko hakan zai sa ku yi takawa. Sannan Allah ya ce, Kuma ku bauta wa Allah kada ku haɗa shi da kowa wurin bauta. Sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Lalle wannan shi ne Allah, Ubangijinku, babu abin bautawa bisa cancanta sai shi, shi ne mahaliccin komai, don haka ku bauta masa kuma shi ne wakili akan komai. Sannan Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa, Ka ce musu yanzu wani Allah kuke umurtana da in bauta, ya ku jahilai? Sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Hakika an yi wahayi zuwa gare ka da kuma waɗanda suka zo kafin ka cewa idan kai shirka to lalle aikinka zai rushe sannan za ka kasance daga cikin masu asara. Sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Allah shi kaɗai za ka bautawa sannan ka kasance daga cikin masu godiya. Wannan shi ne abin da ake nufi da kalmar tauhidi, wato la ilaha illallah da kuma ɗaya ɓangaren na kalmar wato shahadatu anna muhammadan rasulullah kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa lallai Muhammadu bai kasance uba ga ɗaya daga cikin mazajen ku ba sai dai shi manzan Allah ne kuma cikamakin annabawa Lallai Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance masani dangane da komai. Ta yadda za a bi umarninsa sannan a gaskata shi cikin duk labarin da ya bayar, sannan ba za a bauta wa Allah ba sai da abin da ya zo da shi, sai da abin da ya zo daga gare shi, domin lalle Allah ya cika masa addini, da haka babu bukatan a ƙara wani abu a cikinsa na bidi'o'i. Hakika Allah ta'ala ya saukar wa annabinsa a wannan fili na Arafa faɗinsa cewa, A yau na cika muku addininku, sannan na cika muku ni'imata, sannan na yardar muku da addinin musulunci a matsayin addini kuma hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa an gina musulunci ne akan ginshikai biyar shaidawa babu abin bautawa bisa cancanta sai Allah sannan annabi Muhammad ɗan aikensa ne da kuma tsayar da salloli lokaci biyar a dare da rana da ba da zakka ta hanyar fitar da wani ɓangare ɗan kaɗan daga cikin dukiyar da kuma bayar da shi ga waɗanda suka cancanta, da yin azumin watan Ramadan da ziyartar ɗakin Allah mai alfarma ga wanda ya sami ikon haka. Kamar kuma yadda ya ambaci rukunan imani, yake cewa, Imani shi ne a yi imani da Allah, da mala'ikunsa, da littattafansa, da annabawansa, da kuma ranar kiyama, sannan da yin imani da ƙaddara alkhairinsa ko sharrinsa. Kamar yadda Allah yake cewa, kamar yadda muka turo annabi, kamar yadda muka tura annabi daga cikinku, yana karanta muku ayoyinmu kuma yana tsarkake ku, sannan yana sanar da ku littafi da hikima, sannan kuma yana sanar da ku abin da ba ku kasance kuna sani ba. Sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Ku ambace ni, ni ma zan ambace ku, sannan ku godo min kuma kada ku kafirce min sannan Allah subhanahu wata'ala ya ce ya ku waɗanda suka yi imani ku nemi taimakon Allah subhanahu wata'ala ta hanyar haƙuri da yin sallah domin lalle Allah yana tare da masu haƙuri bayan tunatarwa da Allah ya yi dangane da ni'imarsa ga bayinsa na turo musu annabi da ya yi sai ya yi wasici da ake yawan ambatansa da kuma yin haƙuri Lalle daga cikin siffofin ma'abota kawa akwai haƙuri dangane da abubuwan da Allah ya ƙaddara masu zafi a cikin zukata, kamar yadda Allah ya ce, da masu haƙuri cikin tsanani, da kuma ƙunci, da kuma lokacin tsanani, waɗanda su ne waɗannan su ne waɗanda suka yi gaskiya sannan su ne masu takawa. Ya ku mutane, lalle rayuwar duniya ba ta kubuta daga masifu, saboda haka ne ma Ubangijinku ya umarce ku da yin haƙuri, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Lalle hakika za mu jarrabe ku da wani abu na tsoro, da yunwa, da kuma tawayar dukiya, da kuma asarar rayuka, da kuma tawayar ‘ya'yan itatuwa, amma ka yi bushara ga masu haƙuri, waɗanda idan masifa ta same su, sai su ce, lalle daga Allah muke kuma daga gare shi kuma gare shi za mu koma waɗannan su ne suke da aminci daga ubangijinsu da kuma rahama sannan kuma su ne waɗanda suke shiryayyu sannan kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kuma lalle hakika zan saka wa waɗanda suka yi haƙuri da sakamako mafi kyawun abin da suka aikata. Ta yaya bawa ba zai yi haƙuri ba alhalin ya riga ya yi imani da ƙaddara sannan ya san cewa idan duk mutanen duniya za su haɗu ba za su iya tunkuɗe masa abin da Allah maɗaukacin sarki ya ƙaddara a gare shi ba kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa babu wani masifa da yake samunku a bayan ƙasa ko a kawunanku face yana cikin littafi tun kafin mu zantar da shi lalle wannan mai sauƙi ne a gurin Allah. Waɗannan masifu suna sanya bawa yake tunawa da ni'imomi masu yawa da alkhairai masu yawa wanda Allah ya yi wa mutum kyauta da su, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa, lalle idan kuka ce za ku ƙididdige ni'imomin Allah a gare ku, ba za ku iya ƙididdige su ba. Lalle Allah mai gafara ne ko mai jin kai sannan kamar yadda Allah yake cewa, shin ba ku gani gani ne, Allah Maɗaukacin Sarki ya hore muku abubuwan da suke cikin sammai da abubuwan da suke cikin ƙasa, sannan ya lulluɓa muku ni'imominsa na bayyane da na ɓoye. Waɗannan musifu suna sanar da bawa girman ƙudurar Ubangijinsa, daga nan sai ya koma gare shi, yana mai ƙasƙantar da kai da mayar da al'amura gare shi, sabida neman rahamarsa. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa, sannan muka jarrabe su da kyawawa da kuma munana ko za su dawo gare mu. Sannan Allah ya ce, sannan za mu ɗanɗana musu azaba na ƙasa kafin azaba mafi girma ko za su dawo gare mu. Lalle mun sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, lalle mun aika, aika manzanni zuwa ga al'ummomi da suka gabace ku sai muka riske su sai muka riƙe su da azaba da kuma tsanani ko za su kaskantar da kawunansu. Sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Ya ku mutane, lalle ku mabukata ne zuwa ga Allah, Allah shi ne mawadaci kuma abin yabo. Sannan babu shakka, waɗannan musibu suna tunatar da mutane ranar lahira, kuma suna sanya mutane su zama masu tanadi domin samun gidan aljanna. wacce babu wahala ko ɓacin rai a cikinta, kamar yadda Allah yake cewa, Rai bata san abin da aka ɓoye mata na abin farin ciki ba sakamakon abin da suka kasance suna aikatawa. Sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara cewa, kuma a cikinta akwai abubuwan da rayuka suke so, sannan idanuwa suke jin daɗi da su, kuma kuna masu dawwama a cikinta. Sannan daga samuwar waɗannan musifu ne bawa yake samun jarrabawa, sannan ake rabe tsakanin ma'abota haƙuri da ma'abota raki, wato rashin haƙuri. Allah ta'ala yana cewa, Za mu jarrabe ku da sharri da alkhairi a matsayin fitina, sannan gare mu za a dawo da ku. Duk yadda jarrabawa ya yi tsanani ba zai taɓa dawwama ba, domin rahamar Allah tana da yalwa, kuma mafita daga Ubangiji a kusa yake, domin Allah subhanahu wa ta'ala ya yi alkawarin kawo mafita da kuma sassauci kamar yadda yake cewa lalle tare da wahala akwai sauki sannan kuma tare da wahala akwai sauki. Sannan Allah yana cewa, Allah baya ɗaura wa rai wani abu face abin da ya bata, sannan Allah maɗaukacin sarki zai sanya sauki bayan wahala. Sannan Allah ya ƙara cewa, lalle Allah yana nufinku da sauƙi kuma baya nufinku da wahala. Kuma waɗannan masifu suna buɗe ƙofofin biyayya ga Allah ta'ala ta hanyar neman lada cikin gusar da ita kafin faruwarta, ma'ana kafin faruwarsu da aikata duk wasu sabbuban da suke kaiwa ga gusar da su bayan samuwarsu. Hakika shari'ar Musulunci mai albarka ta zo da wasu adadi na tsare-tsare waɗanda suke kaiwa ga hakan, misali, akan haka an samu wasu nusarwa daga Allah subhanahu wa ta'ala waɗanda suka zo da bayanin yadda ake mu'amalantar masifu da matsalolin dukiya da na tattalin arziki da waɗanda suke tabbatar da rayuwa mai sauƙi ga halittu. Daga cikin haka, akwai kwaɗaitarwar shari'a dangane da yin sana'a da kuma ƙoƙari wurin neman halal. Sannan, shari'ar Musulunci ta kwaɗaitar a kan kasuwanci kuma ta sanya asali cikin harkar saya da sayarwa shi ne halasci, sannan ta haramta riba wato kuɗin ruwa, sannan ta haramta zamba da yaudara a cikin mu'amala, sannan ta yi umarni da kulawa da dukiyar al'umma. gama garinsu da keɓantattunsu. Sannan ta yi umarni da cika alkawari da kuma lazimtar sharuɗan alkawarin, kamar yadda ta tsara taimakon juna a harkan kasuwanci, sannan ta yi umarni da biyan bashi da rubuta haƙƙoƙi, sannan ta tsoratar game da almubazzaranci. kuma ta farlanta ba da zakka ga talakawa da marasa ƙarfi, sannan ta kwaɗaitar a kan ba da sadaka a lokacin tsanani kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Ya ku masu imani, ku cika alƙawuran da yake kanku. Sannan Allah ta'ala ya ce, Su ne waɗanda idan suka zo ciyarwa, ba sa ɓarna sannan kuma ba sa koro ciyarwansu yana kasancewa tsakanin haka ne. Sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Allah ya halasta kasuwanci sannan kuma ya haramta riba. Sannan Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa, Ya ku waɗanda suka yi imani, kada ku ci dukiyarku a tsakaninku ta hanyar ƙarya da yaudara, sai in ya kasance ta hanyar kasuwanci da ciniki ne da kuma yadda daga gare ku. Sannan Allah ya ce, kuma ku kafa shaida idan za ku yi ciniki. Sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, ku cika sikeli da ma'auni. Sannan Allah subhanahu wa ta'ala yana mana bayani dangane da aljanna yake cewa an tanadar da ita ga waɗanda suke masu tsoron Allah, wadda su ne waɗanda suke ciyarwa a hali na yalwa da kuma hali na kunci domin kare al'umma daga matsalolin zamantakewa sai shari'ar musulunci ta yi umarni da biyayya ga iyaye da kuma sada zumunci da kyautata tarbiyyar 'ya'ya sannan ta kwaɗaitar game da soyayya da taimakon juna a cikin zamantakewa sannan ta ba wa kowane ɗaya daga cikin ma'aurata hakkoki akan kan uwansa kuma ta ɗauki nauyin kare haƙƙin ɗan adam mazansu da matansu yaransu da manyansu masu lafiyarsu da marasa lafiyarsu sannan bayan nan ta zo da kulawa da haƙƙoƙin wasu mutanen na daban da kuma taimaka musu a lokacin da suka shiga hali na jarrabawa da masifu kamar yadda ta yi umarni da kyakkyawan ɗabi'u da kyakkyawar zance sannan ta kwaɗaitar wurin yaɗa soyayya da ƙauna da kuma taimako tsakanin mutane. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa, Kuma Ubangijinka ya zantar da hukunci, ya yi umarni, ya yi hukunci cewa kada a bauta wa kowa sai shi, sannan dangane da iyaye a kyautata musu. Idan ya zama ɗaya daga cikinsu ya kasance tare da kai ko kuma dukansu, idan dukansu sun kasance tare da kai, ko ɗaya daga cikinsu, to kada ka kuskura ka ce musu tur, sannan kada ka yi musu tsawa, sannan ka gaya musu magana wadda take ta karamci, sannan ka sassauta fuka-fikai na rahama da ƙauna a gare su, sannan ka ce, Ya Allah, ka yi musu rahama kamar yadda suka rene ni ina ƙarami. Sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, ka ce wa bayina su faɗi abin da yake mafi kyawu. Sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara cewa, ku kyautata musu mu'amala, domin idan kuka ƙi wani abu daga ɓangarensu, to ba mamaki ku ƙi wani abu kuma sai Allah ya sanya alkhairi mai yawa a cikinsa. Sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, lalle Allah yana umurtanku da adalci da kuma kyautatawa da kuma bayarwa makusanta sannan Allah yana hana ku alfasha da munkari da mummunan aiki Allah maɗaukacin sarki yana muku wa'azi ko za ku wa'aztu. Sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Ka ba wa makusanta haƙƙinsu, sannan ka ba wa miskini haƙƙinsa, sannan ka ba wa ma'abocin mutumin da yake kan tafarki ma'abocin tafiya haƙƙinsa, sannan kada ka yi almubazzaranci. ya zo a cikin hadisi Usama bin Sharik Allah maɗaukacin sarki ya ƙara masa yadda yake cewa na halarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a huɗubarsa ta hajjin bankwana yana cewa wadda za ka fara kyautata masa shine mamarka sannan babanka sannan ‘yar uwarka sannan ɗan uwanka sannan wanda suka biyo bayansu sannan wanda suka biyo bayansu. A bangarorin siyasa da kuma harkokin tsaro, lalle shari'a ta zo da tsare-tsare waɗanda suke kaiwa ga zaman lafiyar ƙasa da ‘yan ƙasa, da kuma daidaituwan al'amuransu, da kuma samun damar sauke nauyin da ya rataya a wuyansu. Sannan shari'ar Musulunci ta zo da kare haƙƙoƙi da kare jini da kuma dukiyoyi, sannan ta haramta ta'addanci da cutar da sauran mutane kamar yadda ta hana ruruta wutar fitina, sannan ta hana yaɗa, sannan ta yi umarni da nisantar duk wasu sabbuba na tada fitina. Sannan ta ƙarfafa rashin biye abokin gaba, rashin biye abokan gaba masu nufin sharri, kuma ta yi umarni game da lazimtar tsare-tsare da kuma biyayya ga shugaba cikin abin da bai saba wa shari'a ba, sannan ta yi umarni da yin adalci da kuma tabbatar da maslaha da kawar da barna, kuma ta yi umarni da yin suruhu da kuma gyara a cikin abin da bai saba wa Allah subhanahu wa ta'ala ba. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa, kuma ku yi riko da igiyar Allah gaba ɗaya kada ku rarrabu sannan Allah subhanahu ta'ala yana cewa waɗanda suka yi imani sannan ba su haɗa imaninsu da zalunci ba to lalle wannan suna da aminci sannan kuma su ne shiryayyu sannan Allah yake cewa lalle Allah subhanahu ta'ala yana umurtanku da kuke mika amana zuwa ga ma'abota ita, sabi zuwa ga ma'abotanta, idan za ku yi hukunci a tsakanin mutane to ku yi hukunci a tsakaninsu da adalci lalle Allah subhanahu wata'ala ya kasance mai ji ne kuma mai gani ne sannan Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da cewa ya ku waɗanda suka yi imani ku yi ɗa'a a Allah ku yi biyayya wa manzon Allah sannan ku yi biyayya wa shugabanni daga cikinku idan kuka yi saɓani a cikin wani al'amari na addini to kuma yadda shi zuwa ga Allah da kuma zuwa ga manzon Allah in dai har da gaske kun yi imani da Allah da ranar lahira domin wannan shine zai fi muku alkhairi sannan kuma shine zai fi kyawun fassara sannan Allah subhanahu wata'ala yake cewa kada ku toye wa mutane haƙoƙinsu sannan kada ku yi ɓarna a bayan ƙasa bayan ta gyaru sannan Allah subhanahu wata'ala ya ƙara cewa idan aka samu wasu ɓangarori guda biyu daga cikin muminai suna faɗa a tsakaninsu to ku yi ƙoƙari ku daidaita tsakaninsu sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara cewa a wata ayar lalle muminai ‘yan uwan juna ne don haka ku daidaita tsakanin ‘yan uwanku sannan ku ji tsoron Allah ko za ku samu rahama a wurin shi. Sannan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya faɗa a kudubarsa ta hajji yake cewa ku sani lalle jininku da dukiyoyinku da mutuncinku haramun ne a kanku kamar haramcin wannan ranar naku a cikin wannan watan naku a cikin wannan garin naku sannan kada ku dawo bayana ku zama kafirai ta yadda sashinku za su ke dukan wuyan sashi za su ke saran wuyan sashi sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarce su ya yi umarni da a yi biyayya sannan a ji a yi biyayya yake cewa ya ku mutane lalle Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wa kowane ma'abocin haƙƙi haƙƙinsa sannan Allah subhanahu wa ta'ala sannan ya ce ku bauta wa Ubangijinku sannan ku sallaci sallolinku guda biyar, sannan ku azamci watanku, wato watan Ramadan, sannan ku yi biyayya idan aka muku umarni, za ku shiga aljannan Ubangijinku. Amma a ɓangaren kula da lafiya kuwa, hakika shari'ar Musulunci ta zo da nusarwa mai yawa wanda yake kaiwa ga kare lafiya da kubutar jiki. Daga cikin haka, akwai umarnin shari'a kan yin ɗahara da kuma tsafta sannan shari'a ta yi umarni da tsaftace muhalli sabida ya kasance mafi tsaftan guri kuma ta halasta mafi tsabtan abinci sannan kuma ta yi hani daga wanda yake mai cutarwa a cikin abinci sannan ta shar'anta hanyoyin kare al'umma daga yaduwar cutuka da kuma annoba Allah maɗaukakin sarki yake cewa, Ya ku waɗanda suka yi imani, idan kuka tashi za ku je ku yi sallah, to ku wanke fuskokinku da hannuwanku zuwa gwiwar hannu, sannan ku shafi kanku, sannan ku wanke kafanku zuwa idan kafa, sannan in kun kasance masu janaba to ku yi tsarki. Sannan Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa, dangane da tufafinka ka tsarkake. sannan Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa idan na yi rashin lafiya shi yake warkar da ni sannan Allah subhanahu wa ta'ala yana mana bayani a lokacin da yake siffanta manzansa sallallahu alaihi wasallama yake cewa yana halasta musu abubuwa waɗanda suke daɗaɗa sannan yana haramta musu abubuwa waɗanda suke masu cutarwa Manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba mu labari cewa, Ya ku bayin Allah, ku yi magani, domin babu wani cuta face yana da magani. Sannan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya kara da cewa, Ka guje wa mai cutar kuturta irin gudun da za ka yi yayin da ka ga zaki. Sannan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ƙara cewa, Kada lafiyayye yake cuɗanya da marar lafiya. sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ƙara gaya mana cewa idan kuka ji annoba a ƙasa ko a gari to kada ku shige ta sannan idan ya faru a cikin gari ko a cikin ƙasa kuna ciki to kada ku fita daga ciki lura da wannan hadisi wanda ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake hani game da kai komo a lokutan annoba da cutuka masu saurin yaɗuwa kuma masu saurin ƙaura daga mutum zuwa mutum, sai doka ya zo daga hukumar ƙasa mai tsarki, ƙasar Mamlakatul arabiyatu Saudiyya, Allah maɗaukacin Sarki ya kare ta a ƙarƙashin jagorancin Khadimul Haramaini Sharifain, Sarki Salman bin Abdulaziz, Allah maɗaukacin Sarki ya albarkace shi, na ba da izinin aikin hajji na wannan shekaran ga adadi waɗanda yake ƙayyadadde daga cikin waɗanda suke zaune a cikin ƙasar Saudiya daga ƙasashe mabambanta, sabida kwaɗayin hukumar na a gabatar da aikin hajjin a kan tsari na kula da lafiya, wanda zai tabbatar da abubuwan bukata na kariya da kuma ba da tazara tsakanin mutane sabida ba da kariya a lafiyar mutane daga balazanar annoba, sannan domin tabbatar da manufofin shari'a na kare rayuwar ɗan adam da izinin Allah. Kamar yadda ake ƙara gode masa sakamakon gagarumar gudumawa da ya bayar na kare lafiyar musulmai baki ɗaya ta hanyar ɗaukan tsari wanda yake kaiwa ga kare makka da madina Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya saka wa kadimul haramaini sharifain Sarki Salman bisa wannan ƙoƙari da ya yi da shi da mataimakinsa Amir Muhammad bin Salman da sauran mataimakansa da mafificin sakamako bisa ƙoƙarin da suke yi na hidima ga haramin Makka da kuma haramin Madina. Ya Allah ka albarkaci ƙoƙarinsu sannan ka girmama ladansu kuma ka kare su daga sharrin dukkanin wanda suke nufatansu da sharri. sannan kamar yadda mumini yake neman kusanci ga Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar yi musu addu'a haka kuma zai yi addu'a ga kansa da makusantansa da ƙasarsa da kuma musulmai baki ɗaya saboda duk wanda ya yi addu'a ga ɗan uwansa a bayan idansa Allah subhanahu wa ta'ala zai wakilta masa mala'ika wadda zai ce amin kai ma Allah ya maka kwatankwacinsa. musamman a irin wannan wurare masu daraja a farfajiyar arfa a cikin wannan lokaci mai falala. Lalle ya zo a cikin hadisi, manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yake cewa babu wata rana wacce Allah subhanahu wa ta'ala ya fi yawan ‘yanta bayinsa daga wuta sama da ranar arfa, domin Allah subhanahu wa ta'ala yakan kusanto sannan ya yi wa mala'iku alfahari, kamar yadda ya zo a cikin hadisi ingantacce. Shi yasa ake buƙatar musulmi ya yawaita addu'a, saboda haka ne ma ake buƙatar mahajjata su kasance ba sa azumi a ranar arfa don su yawaita ambatan Allah da kuma addu'o'i kamar yadda manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi. Hakika manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi hudu ba ranar arfa sannan ya umarci bilal ya kira sallah sannan ya yi ikama ya sallaci sallan azahar a matsayin kasaru ma'ana raka'a biyu sannan ya yi ikama ya tashi ya sallaci sallan la'asar raka'a biyu ita ma a matsayin kasaru sannan ya tsaya a arafa yana ambatan Allah subhanahu wa ta'ala kuma yana roƙonsa har sai da rana ta faɗi. sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tashi ya tafi Musdalifa ya sallaci sallar magariba raka'a uku sannan ya sallaci sallar isha raka'a biyu sannan ya haɗa tsakanin magariba da isha ɗin sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwana a Musdalifa sannan ya yi sallar asuba a nan Musdalifa sannan ya ci gaba da yin addu'o'i har sai da gari ya fara yin haske sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya nufaci mina sannan ya je jifa na farko jamratul aqaba kenan da duwatsu guda bakwai sannan ya yanka hadayarsa sallallahu alaihi wasallam sannan bayan nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya yanka hadaya kenan sai ya aski sannan bayan ya aski sai ya nufi masjidil haram sai ya je ya yi dawafi wato dawafin ifada kenan sai ya dawo ya ci gaba da zama a mina a ranaku da ake ce musu ayyamu tashrik wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ci gaba da addu'o'i sannan kuma ya je yayi sauran jifa da suka rage a kwana uku kullum zai je yayi ya dawo sannan bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gama aikin hajjinsa sannan ya ya yi haraman tafiya sai ya je ya yi ɗawafi a Ka'aba sannan ya wuce. Lalle a cikin wannan shekaran muna ƙara bayyana wa mahajjata da masu taimaka musu da su bi tsare-tsaren kariya ga cututtuka masu yaduwa. Ya ku muminai, lalle yana daga cikin mafi geman hanyoyin samun alkhairai da ni'imomi da kuma tunkuɗa masifu da azaba shine addu'a roƙon Allah subhanahu wa ta'ala domin lalle Allah ya yi alkawarin karɓan addu'ar wanda suka kira shi kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa kuma Ubangijinku ya ce ku roƙe ni zan amsa muku lalle waɗanda suke girman kai dangane da roƙona zan sa su za su shiga cikin wutar jahannama suna ƙasƙantattu. sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Idan bayina suka tambaye ka dangane da ni, to ka ce musu ni ina nan a kusa, ina amsa addu'ar roƙon wanda ya kira ni, sabida haka su roƙe ni kuma su amsa kirana sannan su yi imani da ni don su samu shiriya. Ya ku musulmai, ku roƙi Allah tare da ƙasƙantar da kai da kuma ikhlasi, kuna masu yaƙinin za a amsa muku. sannan idan wani ya yi muku addu'a, ku ce amin. Ya Allah muna roƙonka, ka ɗage mana wannan annoba, sannan ka ba da lafiya a marasa lafiya, sannan ka datar da waɗanda suke bincike da kuma masu aiki a ɓangaren likitanci, ka ba su damar su gano su binciko magani wadda yake da alaƙa da annoba da ake ciki. Ya Allah, ka lulluɓa mana ka lulluɓa wa bayinka ni'imominka sannan ka wadata su da falalarka ya Allah ka gina ka dasa soyayya da ƙaunar juna a tsakanin musulmai sannan ka sanya taimakekeniya a tsakaninsu cikin aikin biyayya da kuma taƙawa ba a kan saɓo da kuma ƙetare iyaka ba ya Allah ka yada zaman lafiya da kuma aminci da tabbatuwa da falalarka da ihsaninka ya Allah. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.